ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Hakika, muminai da Yahudu da Sabi'awa waɗansu mutane ne daga cikin mabiya wasu annabawa, da Nasara duk wanda ya imani daga cikinsu da Allah da ranar lahira ya yi ayyuka nagartattu to babu tsoro a kansu cikin abin da suke fuskanta, kuma ba za su yi baƙin ciki da abin da ya wuce su ba na rabon duniya.